barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau ɗaya ga watan Sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan hudu shekarar miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine majalisin mu na 106 a tafsirin wannan a tafsirin wannan sura mun za mu kuma tashi akan ko za mu ci gaba da tafsirin aya ta 164 inna fi khalqis samawati gabanin haka wato gabanin mu fara karatu akwai dan uwa malam ali ɗaya daga cikin a mazowa waɗannan majalisai namu da Allah subhanahu yi yawa rasuwa a yau ya taho zai je masallacin juma'a mota ta kaɗe shi Allah ya masa rasuwa muna addu'a Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa Allah ya fi masa kurakuransa Allah ya haskaka masa kabarinsa ya yalwata masa shi ya ni'imta masa shi ubangiji subhanahu ta'ala ya sa aljanna ce makomarsa ya fito zai tafi masallacin juma'a ubangiji subhanahu ta'ala ya tashe shi a bisa wannan aiki na da'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane rai za a tashe shi akan abin da yake yi sauraka akan abin da mutum ya mutu akan sa za a tashe shi kan hanyar su ta zuwa masallacin juma'a Allah ya masa cikawa muna fatan Allah subhanahu wataala ya alkinta bayansa bismillah malam أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الساعة Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar sammai da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahari da sassabawar dare da yini wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u nas da jirgin ruwa wanda yake gudu a cikin teku dauke da abin da zai amfani mutane wa ma anzalallahu minas sama'i da abin da Allah ya saukar Mina sama'i min ma'in na ruwa daga sama ko daga girgije fa ahya da al-ardha ba'da mautiha ya raya ƙasa da shi bayan mutuwarta wa batha fiha min kulli dabbatin sannan ya yada kowace irin dabba a cikinta wa tasrifin riyahi da jujjuyawar iska was sahabil musakhkhari bayna as-sama'i wal art da girgije wanda yake abin horewa tsakanin sama da ƙasa la ayatin liqaumin yaqilun lalle a cikin waɗannan akwai ayoyi ga mutanen da suke masu hankali suna hankalta wannan aya kamar yadda kuka fara tafsirin ta tana kunshe da dalilai waɗanda suke tabbatar da wato kaɗaitakar ubangiji subhanahu wata'ala wajen bauta masa kasancewar shine ya yi halitta kuma babu wani abin da wanda yi tarayya da shi cikin wannan halitta to babu shakka shi ya cancanta a bauta masa ba tare da an yi tarayya da shi a cikin wannan bauta ba mun tsaya akan faɗar Allah subhanahu wataala wata sirifin riyahi da jujjuyawar iska wannan ita ma ɗaya ce daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala waɗanda kowannan kaɗai mutum ya tsaya ya yi tunani a kai zai gane cewa allah subhanahu wataala ya sifanta da kamalar kudura kuma ya sifanta da kamalar hikima kuma ya sifanta da kamalar rahama. don haka shi ya fi cancanta a bauta masa Allah subhanahu Ta'ala yana aiko iska kuma yana jujjuya iskan nan yadda ya ga dama kuma yadda zai amfani dan adam zai aiko ta wani lokaci da ƙarfi wani lokaci kuma ta kada ba da ƙarfi ba wani lokaci ta fito daga kudu zuwa yamma wani lokaci daga yamma zuwa kudu wani lokaci gabas zuwa wato daga kudu zuwa arewa wani lokaci daga arewa zuwa kudu wani lokaci daga gabas zuwa yamma wani lokaci daga yamma zuwa gabas haka ubangiji yake jujjuya iskar ba tana tsaye ne a wato ba tana fitowa ne daga kusurwa guda ɗaya ba ko daga jiha guda ɗaya tana fitowa daga nan tana fitowa daga can to a cikin jujjuyawar iska da za ta fito da wato daga gurare daban-daban ta fito daga nan ko daga can akwai ayoyi a ciki na ubangiji subhanahu wata'ala waɗanda suke nuna kamalar ubangiji cikin ƙudurarsa suke nuna kamalar ubangiji cikin hikimarsa da kuma rahamarsa da a ce iska tsaye take ko kuma da a ce iska tana kaɗawa ne ta ɓangare guda ɗaya ce ta bangaren kudu kawai take fitowa tana yin arewa ko daga arewa ta yi kudu ba ta jujjuyawa to da dan adam ya cutu da duka halittu ma sun cutu saboda ka jujjuyawa ta ta fito daga nan ta fito daga can wannan zai sa wato zai rage mata karfi, ta yadda dan adam ba zai cutu da wannan ba domin inda tana kaɗa ne ta bangare guda kawai ba ta sake wani direction to babu shakka wannan zai iya cutar da dan adam Haka hakanan ta fito wani lokaci da ƙarfi wani lokaci ta fito a hankali sannan idan ta zo da ƙarfi daga gabas misali sannan ubangiji ya kaɗo wata daga yamma to suka haɗu za su rage ma wannan mai ƙarfin ƙarfi yayin da suka haɗu to ƙarfin da ta so da shi zai ragu a lokacin sai ta zama ta yi daidai yadda ɗan adam zai iya wato sakewa ya wata ya yi kai kawo a cikinta hakanan wani lokaci iska za ta taho wata ta zo da abin da yake cututtuka ne a ɗauke da cututtuka wata kuma ta zo ta tafi da waɗannan cututtukan ta kawar da su shi ma wannan wata aya ce ta ubangiji subhanahu ta'ala wata iskar ta ɗauko da tururin ruwa wanda za ta yi sama da shi ta motsa girgije wanda girgijen nan shi ne zai sauko da ruwa kuma ƙasa wani lokaci wannan iska ita ce za ta kada girgijan ta baza shi ya je inda Allah subhanahu wata'ala yake wato yake yake ya ga dama wannan ruwan ya sauka duk wanda yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yake yi na jujjuyawar iska saboda haka akwai iskar da za ta zo ta amfani dan adam akwai iskar da za ta zo ta cutar da dan adam الله سبحانه وتعالى ينتشو الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله سبحانه وتعالى شيني وندي كي أيكود إسكا تموت جرجيجي فتثير سحابا تموت جرجيجي tashin tururi da yake tashi daga tekuna wanda ruwa abin nan ya cika da ruwa rana ta dake su tururin wannan iska za ta ɗauki wannan tururin ita za ta motsa shi har girgije ya haɗu shine fatusiru sahaban hatta idan aqallat sahaban sikalan kamar yadda ya zo وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت لذلك إتكي أو كده وانا نجرجي مينوي وانا يكي تشكي Allah subhanahu ya tafiyar da shi inda yake son ya shi domin ya zubar da ruwa anan fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kayfa yasha ubangiji ya shimfida wannan girgije a cikin sararin samaniya yadda ya dama kisafan ya sanya shi yanki yanki sannan fataral wadqa yakhruju min khilalihi sai kaga ruwa yana fita daga tsakankaninsa fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun lokacin da Allah subhanahu wataala ya samar da wannan ruwan ga waɗanda ya ga dama cikin bayinsa sai kaga suna farin ciki to haka akwai iskar da take dauke da ruwa take kuma kada wannan girgijan ya je inda Allah subhanahu wataala ya nufe shi ya zubar da ruwa a gurin akwai iskar da take zuwa kuma da Allah subhanahu ta'ala ya aiko ta don halaka wasu wasu al'ummomi da ubangiji ya halaka su kamar mutanen adawa da Allah subhanahu ta'ala ya halaka su da da iska wa fi adin iz arsalna iz arsalna ilaihim ar-riha al-aqim ma tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramin Allah ce wa fi adin iz arsalna alaihim ar-riha al-aqim haka nan akwai aya cikin lamarin adawa lokacin da muka aika musu da wata bakarariyar iska bakararar iska wacce ba ta dauke da ruwa babu wani ni'ima a cikin ta azaba ce kawai a dauke da ita ma tazaru min shay'in atata alaihi illa ja'alatu karramin babu abin da za ta biyo ta kansa sai ta mai da shi kamar diddigaggen kashi kashin da ya bushe ya diddige to Allah subhanahu wata'ala ya halaka wasu al'ummomi kamar adawa wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiya Allah ya halaka su da iska mai tsananin ƙara wacce ke komai mai tsanani take dauke da azaba haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya aika wa al-ahzab wato taron dangi da ƙuraishawa da sauran larabawa suka yi domin zuwa su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a madina ubangiji subhanahu wata'ala ya kore su da iska kamar yadda ya gaya mana ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudun lamtu rauha! wa kana allahu bima na basira Allah subhanahu wataala ce ya ku waɗanda suka yi imani ku tuna ni'imar Allah da muka yi muku yayin da wata runduna ta zo muku su ne ƙuraishawa da waɗanda suka haɗu suka yi taron dangi suka yi ƙawance domin zuwa su auka wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa madina annabi sahabbansa suka haƙa suka haƙa gwalalo wanda shine ake kira yakin gwalalo gazwatul khandaq ko gazwatul ahzab to a lokacin Allah subhanahu wataala ya aiko da iska iska ita ce ta ta fatattaki wannan rundunar ta kuma kare sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga sharrin waɗannan miyagun kafirai a lokacin saboda haka wanda ya dubi irin yadda iska take kadawa lalle zai fahimci cewa akwai babbar wato kudura ta ubangiji a ciki yau da za a ce a haɗa duk abin nan na'urorin duniya na hura iska a ce za su samar da iskar da ɗan adam zai bukata ba za su iya ba duk na'urorin duniya da za su haɗu a ce a haɗa su samar da iskar da za ta rika kaɗawa daga bangon eh, gabas na duniya zuwa bangon yamma ko daga na arewa zuwa na kudu ba za su iya samar da da wata iska ba illa iskar da take da za ta kada a daidai inda suke busa wannan abu amma ba za su samar da iskar dan adam yake bukata ba sai ga ta ubangiji subhanahu wataala ya samar da ita available wanda koyaushe kan shakar iskar nan zaka shake ta babu wani lokaci da ake kamfatta ko a ce ana ana wahalar iska yanzu akwai scarcity na iska kamar yadda ake wahalar wahalar man fetur a waye gari a ce yau iska ta yi karanci babu wannan tun kafuwar duniya har zuwa yau ba a taba samun ranar da a ce yau iskar da ake shaka ta yi kaɗan ba ubangiji ya samar da wannan sannan kakkaɗa wata daga nan zuwa can daga can zuwa nan kaga yadda za ta tafo daga kudu da ƙarfi ta yi yamma ta yi arewa da ƙarfi cikin ɗan kankanin lokaci sai kaga ta juya kuma daga arewa ta yi kudu da ƙarfi cikin ɗan kankanin lokaci kafin kimta da bisimila sai ga ta juya wa yake mata wannan allah ne babu wanda yake wannan ka duba jirgin sama da duk nauyinsa da nauyin injinsa da nauyin kayayyakin da ke ɗauke da su da nauyin mutanen da suke ciki amma iskar nan ke ɗaga shi iska ke ɗaga shi ya shiga sararin samaniya ya ta tafiya yau inda babu iskar da za ta ɗaga shi ba inda jirgin zai je sauraka wannan tashin jirgi da yake da sauka duk wannan jujjuyawar iskar ne tasrifin riya din ne inda a ce Allah subhanahu ala ya rike iskar sa babu abin da za a yi jirgi ya tashi babu abin da zai tashe shi sauraka wannan kadai ya isa aya Allah ce was sahabil musakhkhari baina samai wal da girgije wanda aka hore shi tsakanin sama da ƙasa to da samai wal tsakanin sama da ƙasa wanda ba liƙe ke da samaniya ba ba kuma haɗe ke da ƙasa ba wanda yana nuna cikar ƙudurar ubangiji shi ba yana nuna haka hakan rahamarsa yana nuna hikimarsa akwai ƙudura cikakkiya ta ubangiji domin wannan girgije ba wanda yake iya haɗa shi sai Allah subhanahu wataala babu abin da dan adam zai iya mallaka na shi ya hada girgije da kansa wanda har zai zai wadatar da gonaki ya wadatar da tsirrai ya wadatar da itatuwa babu wanda wanda zai iya yin wannan hatta irin abin da ake cewa ana ana samar da girgije wanda za a na'urar za a amfani da na'urar wajen dumama sararin samaniya abin da zai bayar litar ruwan da zai ba dan kaɗan ne duk kuma da wahalar da za a sha kafin a kai ga wannan saboda haka har zuwa yanzu babu wani na'ura da aka yi wacce za ta iya samarwa da al'umma girgijen da zai shayar da su ya ita amma a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka ga ubangiji subhanahu wata'ala ya tayar da iska nan da nan sai kaga girgije ya haɗu girgijen nan in ya haɗu babu mai iya kuma tarwatsa shi ba wanda zai a ce ga girgije ya haɗu kuma yana da ikon da zai tarwatsa wannan girgije ya baje shi babu wanda ya haɗa shi shike da ikon baje shi sannan shi ke gudanar da shi inda yake so <coughs> idan girgijen nan ya yi gabas ba mai dawo da shi yamma idan ya yi yamma ba mai dawo da shi gabas in Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ya yi shi ka ganshi wani kan wani wani lokaci ka ganshi ƙirƙirin kamar duwatsu wani lokaci ka ganshi shafar shafar haka ba nauyi haka ubangiji ya ga dama ya sa shi mai tafiya ne wani gama kuma ya tsayar da shi guri guda duwa ke yin wannan Allah subhanahu wata'ala to kaga wannan yana nuna maka cikar ƙudurar ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda yake nuna maka wato cikar hikimarsa akwai hikima a ciki ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya girgijen ya zama ba a ƙasa yake tafiya ba a sama yake baina sama'i baina sama'i wal ard a saman mu yake wannan shi zai ba da damar ya saukar da ruwa hatta akan duwar watsu da guraren da suke da tudu da a ce a ƙasa yake kaga wannan hakan ba za ta samu ba amma sai ya zan a sama yake haka gonakin da suke kan tudu da waɗanda suke cikin kwari duk za su samu wannan ruwa sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya yana fitar da ruwan nan kamar da shawa take fitar da ruwa watso shi yake haka ba fitowa yake yana yana kwarara ba da a ce kwarara yake to sai halaka dan adam zai halaka dan adam zai rusa gidaddaji zai yi kuma ramuka a ƙasa to amma sai ya zamana zuba yake sha haka wannan duk yana nuna hikimar ubangiji subhanahu wata'ala wajen wajen gudanar da shi wannan girgije sannan kuma abin da nuna wato cikar rahamar ubangiji kasancewar wannan girgijan da zarar ya zubar da ruwa kuma zai ga kasa ta fitar da tsirrai ɗan adam ya samu abin da zai ci to kaga wannan ita ma rahamar ubangiji ce wa ta'ala da take ciki ubangiji ya sa shi na sama'i wal ard anan bainiya kaga wato wannan bainiya kaga tana nuna dan an ce abu baina kaza tsakanin kaza da kaza baya nuna cewa suna gogayya da juna albayniya la taqtadi almulasaqa ko almumassa ba ta nuna cewa abin nan yana wato suna goguwa da juna kamar yadda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna quluba bani adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman zukatan 'yan adam suna tsakankanin yatsu biyu daga cikin yatsun Allah to kaga akwai waɗanda suke amfani da hankali wajen rushe hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce in haka ne kenan yatsun Allah suna cikin zukatanmu suna cikin kirazanmu tunda an ce baina usbu'aini kenan ubangiji ya shigar da yatsunsa cikin kirajenmu ta'ala Allahu amma yaqulu bainiya la taqtadil mumasa'a yanzu nan aga Allah cewa yi bai as-sahabul musakhkhari baina as-sama'i wal ard wanda yana nuna girgije ya hadu da ƙasa ko ya hadu da samaniya baya nuna haka saboda haka dan ka ce abu tsakanin baina da ba yana nufin cewa sai an samu damfaruwa da juna ba sannan bainiya za ta abin nan kamar ka ce badar garin badar yana abin nan yana tsakanin makka da madina a tsakanin badar da, madina akwai tazara a tsakanin makka da badar akwai tazara so bainiya ba ta nufin mulasaka ko kuma mumassa Allah ce la ayatin akwai ayoyi wato lalle akwai ayoyi wannan lamun ta taukidi ce lalle a cikin waɗannan abubuwa da aka ambata akwai ayoyi wato akwai alamomi akwai hujjoji da dalilai waɗanda suke nuna Allah subhanahu wata'ala yana da cikar ilimi da ƙudura da iko kuma shine wanda ya cancanci a bauta masa shi kadai ba tare da an haɗa shi da wani ba Allah ce liqaumin ya'qiluna ga mutanen da suke hankalta waɗanda suke da hankula hankali anan ana nufin hankalin da zai yi jagoranci zuwa ga shari'a abin na aklul rushdi ake nufi hankali da zai akwai abin na aklul idrak akwai hankalin da zai sa ka fahimci abu akwai kuma hankalin da zai maka jagora zuwa ga shari'a hankalin da zai sa ka fahimci abu in an maka magana ka fahimci me ake gaya maka in ka nufi guri ka san ina ka nufa wanda duk mutane suna da shi hatta kafiran suna da wannan hankali za ka same su masu zaka'i ne to amma ba su da hankali da zai shiryar da su zuwa ga ga fahimtar gaskiya shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake kore musu hankali in aka kore hankali ba ana nufin hankali na idraki ba na fahimtar abubuwa da suke gaban mutum a'a ana nuna muku kore hankali wanda zai jagoranci zuwa ga gane shirya don haka su ne Allah subhanahu wataala ce mutanen da suke da hankali ma'ana suna da hankali wanda zai musu jagoranci zuwa ga gane gaskiya to duk waɗanda suke da wannan su ne suke riskar ayoyin Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan halittu da ya yi wannan aya tana nuna mana cewa sama da ƙasa duk Allah subhanahu wataala ya halicce su duk suna cikin halittun Allah subhanahu wataala ba wasu halittu ba ne waɗanda daman can akwai su wanda ba su da farko kamar yadda falasifa suke faɗa falasifa suna cewa al'aflak abin nan a kadima waɗannan halittu manya-manya da muka gani sama da abin da ta ƙunsa na rana da wata da taurari cewa waɗannan daman can akwai su to wannan aya tana nuna ba gaskiya ba ne wannan aƙidar tunda Allah subhanahu wataala ce inna fi khalqis samawati kaga ashe san mai da ƙasa da babu su daga baya Allah subhanahu wata'ala ya halicce su bayan halicci sammai da ƙasa sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya halicci sauran halittu daga ciki hadda dan adam domin ya saukar da shi ƙasa ya rayu a ciki shi yasa waɗanda suke da aƙida irin ta falasifa waɗanda suke cewa al-aflak waɗannan manya-manyan halittu da muke gani abin ba halitta su aka yi ba sukan yi inkarin inshiqaqul qamar Allah subhanahu wataala ce iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqal qamar wata ya tsage su kuma a gurinsu waɗannan al'aflak da muke gani wato suna nan tun fil azal ba daga baya suka samu ba don haka ba sa canzawa to tunda ba sa canzawa ya za a ce wata ya tsage to sai su yi tawilin ayar wato musulmin falasifa kenan waɗanda suke da aƙida irin ta falasifan farko masu cewa ko kadima to Allah ya ce wan shaqqal qamar wata ya tsage ya tabbata a sunna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah lokacin da ƙurayshawa suka nemi sai ya nuna musu wannan ayar Allah annabi ya roƙi Allah Allah ya nuna musu wata ya tsage to sai suka ce ba su yadda cewa wata zai tsage ba don haka suka ce wan shaqqal qamar anan ba tsagewar ake nufi ba ana nufin hasken musulunci ne zai bayyana saboda haka hasken musulunci ya faso shine abin da ake nufi da wanshaqqal qamar to kaga wannan tawilin ayan ne da canza kalmomi daga mahallin su don haka mumin yi imani cewa waɗannan duka halittu ne na ubangiji kuma yana jujjuya su yadda ya ga dama kuma wannan ayat tana nuna mana cewa yana da kyau mutum ya rika ta'ammuli yana tuntuntuni cikin halittun ubangiji subhanahu wata'ala manya-manyan halittu da suke kewaye da shi domin wannan zai kara masa imani zai kara masa halarto da girman Allah subhanahu wata'ala a zuciyarsa zai kara masa son Allah a zuciyarsa kuma waɗannan halittu da ubangiji ya yi dukansu cike suke da abin da yake nuna ayoyin da suke nuna kamalar ƙudurar ubangiji da kamalar hikimarsa da kuma kamalar rahamarsa kowace halitta ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ta ne ya aje ta inda za ta zama amfani ga ɗan adam kuma har ila yau fadar Allah subhanahu wata'ala cewa la'ayatin liqaumin ya'qilun yana nuna cewa mutane ba su taru suka zama ɗaya ba dangane da halittar mai da ƙasa akwai waɗanda suna kallon waɗannan halittu suna tintintini game da su suna ga ayoyin ubangiji da yake cikin su saboda haka suna ƙara imani da yadda da cewa Allah subhanahu wata'ala shine ubangiji su kuma shine ke da iko a kansu kuma shi kaɗai ya cancanta su bautawa don haka suna ƙara kusantar ubangiji subhanahu wata'ala da bautar su akwai kuma waɗanda suna kallon waɗannan halittu amma ba sa fahimtar komai daga ciki ba sa ƙara musu imani don haka kallon da suke yi wa sammai da ƙasa ba shi da bambanci da kallon da dabbobi suke wa sammai da ƙasa don ba sa fahimtar komai daga ciki shi yasa Allah ce inhum illa kal ami balhum a adallu sabila su tamkar dabbobi suke bal sun mafi dabbobi bacewa domin dabba ita can daman Allah bai mata guzurin wannan hankalin da shi aka yi masa guzurinsa ba to amma ya kasance ga shi da hankalin amma bai amfana da wannan hankali ba saboda ka cikin mutane akwai wanda suke karanta waɗannan suke kallon waɗannan halittu na ubangiji suna ƙara sanin girman ubangiji suna jin tsoronsa akwai kuma waɗanda su suke amma ba sa ƙara fahimtar komai daga ciki za ka samu akwai waɗanda suna ma karanta wasu abubuwa suna ƙara ganin abubuwan da suke cikin halittar mai da ƙasa na ban mamaki amma wannan bai ƙara sa sun yi imani da Allah ba sai kafirce masa to kaga wannan ba sa cikin mutane masu hankali da Allah subhanahu wata'ala yake cewa akwai ayoyi cikin waɗannan al'amura cikin waɗannan halittu amma babu mai ganewa sai masu hankali su ba su cikin masu hankali sannan Allah ya ce wa minan nasi ومن الناس من يتخذ cewa minan nasi akwai daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan waɗanda suke rike kishiyoyi ba Allah ba yuhibbunahum ka hubbillahi suna son su kamar san Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah walau yara allazina zalamu idh yarawna al'azab da waɗanda suka yi zalunci za su gani lokacin da za su ga azaba annal quwwata lillahi jami'a cewa lalle ƙarfi gaba ɗaya na Allah ne wa anna Allah shadidul azab kuma lalle Allah mai tsananin azaba ne bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin wahadaniyarsa cewa shi kaɗai ne kuma ya ambaci dalilai na halittar da ya yi ta sama da ƙasa da abin da suka ƙunsa waɗanda suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne wanda za su gadarwa da mutum ilimi na yaƙini na sakankancewa da samuwar Allah da cancantar bautarsa shi kaɗai to sai yake cewa sai yake nuna mana cewa bayan duk wannan bayanin da duk samuwar waɗannan dalilai waɗanda dukkan wani mai hankali in yayi la'akari da su zai gane cancantar abauta Allah shi kaɗai ka a haɗa shi da wani to duk da irin wannan akwai cikin mutane waɗanda suka mayar da wasu halittu abin bauta ba Allah ba suka daidaita su da ubangiji subhanahu wata'ala wajen bauta wajen bauta da wajen soyayya da wajen girmamawa da ɗa'a. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai mai riƙe wasu kishiyoyi ba Allah ba min anan littab'id wato a nuna ba duka mutane suka zama haka ba akwai masu hankali waɗanda suka yi la'akari da waɗancan hujjoji da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ishara zuwa gare su da suke nuna kamalar ƙudurarsa suke nuna cancantar a bauta masa suka zama masu bautar Allah shi kaɗai ba tare da suna haɗa shi da wasu ba to amma akwai kuma wasu daban waɗanda su sun riƙi ababen halitta suna bautar su ba Allah ba man yattakhidhu min dunillahi andad andad jam'un jam'unit annid shine annazir ko almusawi wanda yake kini ko kishiya wanda za a daidaita shi da Allah subhanahu wata'ala kafirai da Allah subhanahu wata'ala yake ya fara magana da su sune kafiran laraba da waɗannan ayoyi suna daidaita Allah ne suna daidaita ababen bautarsu da Allah ba wajen halitta ba sun yarda cewa ba su suka yi halitta sama da ƙasa ba ba su suka halicce su ba amma suna daidaita su wajen soyayya soyayya irin ta ibada suna bauta musu kamar yadda ake bautar Allah wanda ita ce wato shine wajihin niddiyar ba su ɗauke su cewa daidai suke da Allah yadda Allah ya halitta su ma haka suka yi ba ba su ɗauka wannan ba abinda suka ɗauka suna ga dai yadda za a bauta wa Allah shi kaɗai to su ma waɗannan za a iya haɗawa da su a bauta wa Allah a bauta musu Allah ce yuhibbunahum ka hubbillah wanda shine shine niddiyar shine wajhun niddiya din inda suka daidaita su da Allah din yuhibbunahum suna san su ka hubbillahi kamar san Allah wajen kaifiyar da yadda ake san Allah da nau'in yadda ake san Allah wato mahabba ta ibada wato sun daidaita san su da san Allah wajen kaifiya kamar yadda ake san Allah haka suka su ko ma fiye da yadda wato suke san Allah har za ka ga ɗaya daga cikinsu yana girmama abin da yake bautawa yana kishin abin da yake bautawa yana ganin girmansa yana jin tsoronsa zai iya rantsuwa da Allah alhalin ya san ƙarya yake yi amma idan aka ce ya rantse da abin da yake bautawa ko yake girmamawa ba Allah ba ya san ƙarya yake ba zai rantse ba amma zai iya rantsewa da Allah ya san ƙarya yake to kaga anan ya ma fifita shi wannan abin da yake bautawa sama da Allah Allah ce ka hubbillah kamar san Allah malamai suna da tafsiri biyu da suka yi ba wannan gaba kamar san Allah wasu ka ce ala zahiriha ka hubbillah wato mudaf mudafun ce ila maf'uliha ai ka hubbihim Allah kamar yadda suke san Allah yuhibbunahum suna san su ka hubbihim Allah kamar yadda suke san Allah saboda haka waɗannan da Allah yake magana a kansu suna son ababen bautarsu sannan suna son Allah sun daidaita son abubuwan da suke bautawa da yadda Allah subhanahu wata'ala sun daidaita wannan saboda haka sun sanya su sun zama sharikai da Allah subhanahu wata'ala fil mahabba wajen soyayya amma waɗanda suke muminai san da suke wa Allah ya fi haka ya fi na waɗanda yadda waɗannan suke san Allah wannan shine fassara na farko wato waɗannan mutane suna son Allah amma sun daidaita son wani abin da ba Allah ba daidai da san Allah wasu malamai suka ce wasu matar tafsiri suka ce ka hubbillah wato ka hubbil mu'minina lillah suna son su kamar yadda mu'minai suke san Allah wato suna son abubuwan da suke bautawa kamar yadda mu'minai suke san Allah to wannan tafsirin ko da lafazin ayar zai ɗauke shi amma siyakin ayar ba zai karɓi wannan tafsirin na biyu ba saboda in kai tafsirin cewa suna son Allah kamar yadda mumine suke son Allah to abinda Allah zai faɗa a gaba zai warware wannan wallazina amanu wallazina amanu ashadda hubban lillah waɗanda suka yi imani sun fi son Allah to kaga ya za a ce suna son abubuwan bautarsu kamar yadda mumine suke son Allah kaga an daidaita san da suke yi wa abubuwan su daidai da san mumini da suke wa Allah bayan kuma Allah ce na amanu shaddu hubban lillah saboda haka wannan tafsirin na biyu ba shine fi inganci ba tafsirin farko shine ingantacce cewa suna san Allah sannan kuma suna san waɗannan ababen bauta don haka sun daidaita san da suke yi wa Allah da san da suke yi wa ababen bautarsu abin da ake ce wa soyayya mutum ya ji yana son ambatan wani saboda amfanin da yake da shi a gurinsa ko saboda wato kyakkyawar sum'a da yake da ita yana da wasu halaye da ya shahara da su ana ambatansu ana yabansu ya ji yana son su ko da bai taba ganin wannan ba bai taɓa ganin mutumin ba bai taba ga abin da yake so ba kamar yadda muminai suke san Allah duk da cewa ba su taba ganin shi da ido ba muna son Allah duk da ba mu taba ganin shi da ido ba saboda mun san abubuwan muna ganin abubuwan da yake mana na amfani muna ganin athar na rahamarsa tattare da mu saboda haka muke son shi ga falalarsa ga ni'imarsa duk ta kiwo mu ta ko'ina. ina wannan yasa muke son shi muke bauta masa muna son annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda abinda Allah subhanahu ya bayar na na, wahayi ya iso ta hannunsa zuwa gare mu ya zo mana da shiriya ya zo mana da sanin Allah subhanahu wataala don haka muke son shi muna son bayan Allah na kwarai muna son sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da bamu gansu ba ba mu yi zamani da su ba saboda me saboda irin labarurruka da muka samu ingantattu waɗanda suke nuna kyawawan halayensu da kyawawan ɗabi'unsu da yadda suka yi wa musulunci hidima da yadda suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ta sa muke son su saboda haka ka ji kana ambatan mutum kana halarto shi a zuciya saboda wani amfani da ya yi maka ko saboda wasu ɗabi'u da wasu halaye da ya shahara da su labarinsa ya zo gare ka ko da ko baka taɓa ganinsa ba wanda ita ce ake cewa muhabba don haka sau tari kakan so abin da baka taba ganin shi ba to haka nan ita ma kiyayya ƙiyayya saboda wani abin da yake yi maka na cutarwa ko kuma saboda wasu sifofi da ya sifanta da su waɗanda suke marasa kyau labarin ya zo gare ka to wannan shi ma za ka ƙi shi ko da ko baka taɓa ganin shi ba to almahabba ita ce aslu kulli harakatul ins duk wani motsi da dan adam yake yi soyayya ce ke sashi duk wani abu da zaka motsa kayi saboda so ne ita ce aslu haraka tare da dan adam idan zama yana son yana son wani abu idan kana son ka samu kuɗi to sai ka tashi kana kasar kazar ka shiga nan ka fita nan me ya motsa ka san wannan kuɗin in kana son auren wata zai ka fara shiga da fici ya za ka samu ba za ka kwanta ba gida kawai ka ce ka ce kawai ka ji ana guda an kawo dole ka motsa in kana neman ilimi dole ka kana son ka yi ilimi dole ka motsa Sau da haka mahabba din da ita ke motsa ita ke motsa kowa inda babu wannan mahabba din to babu abin da duk ka son shi ma ba za ka yi wani motsi a kansa ba amma kana ta motsawa to soyayyar da ita ke motsa ka to shi yasa soyayyar ubangiji subhanahu wataala ita ke motsa mu mu ji muna kusanta shi muna neman kusanci da shi ta hanyar bauta masa soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ke motsa mu mu ji cewa muna son mu karanta sunnarsa muna so mu dabbaka sunnarsa muna so mu yada sunnarsa saboda ka wannan in kaga in kaga ana ta mutum yana yana yana ta shirmansa kuma yana cewa yana soyayya sannan baka ga alamun abin a tare da shi to ba gaskiya yake faɗa ba soyayyar ta ƙarya ce duk soyayya za ta motsa mai ita duk soyayya za ta motsa mai ita shi yasa Allah subhanahu wataala ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum saboda ka sai an samu wannan soyayya sai an samu wannan motsin da kazar kazar yake nuna cewa akwai soyayyar saboda ka a ganka kana kazar-kazar wajen karantar sunnar Adam sallallahu alaihi wasallam da kokarin yada ta da kokarin bata kariya da kokarin kwatanta abinda Adam sallallahu alaihi wasallam ya ubarni da shi da kokarin kaucewa abinda ya hana wannan shi yake nuna kana son shi amma in kawai ka ce kana son shi kuma kullum aka ce maka ga wani abin da yake so ka sa kafa ka shure ka yaƙi abin ka ƙi abin ka saba abin ka yi izgili da abin wannan ya nuna baka so faɗa ce kawai kake da baki da'awa ce ta baki nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu irin wannan ta yahudawa ba za ta yi amfani ba saboda haka bautar Allah subhanahu wataala an gina ta ne alal mahabba akan soyayya don ita ce hakikanin ibadar ma ita wannan soyayya domin idan idan ya zamana ana bauta babu soyayya to ta zama kamar kamar tilas kenan mutum yana bauta Allah amma yana bauta abinda baya so ta zama tilas kenan ba bauta bace bauta ce wacce ba ta da ruhi saboda wannan soyayya da ubangiji ga ubangiji subhanahu wata'ala shi zai sa mana shauƙin bauta masa muka bauta masa shi wannan bautar kuma ita za ta kai mu ga samun rahama ta ubangiji shi yasa mushrikai saboda yadda suka so allolinsu da suke bautawa sai suka rika bauta musu soyayyar da suke musu ita ce ta ja su har suka rika bauta musu abin da yasa kuma har suka rika bauta musu har suka so su tsammanin su cewa za su amfana da su su cutar da su suna tsammanin cewa akwai wani amfani da za su samu a wajensu in kuma ba su bauta musu ba za su iya cutar da su wannan ta sa suka bauta musu to shi yasa musulunci alkur'ani da ya yazo yake gaya musu cewa waɗannan abubuwan da kuke bautawa ba za su amfane ku ba za su cuce ku komai ba to in kuka yadda ba za su amfanar da ku ba za su cutar da ku ba dan menene za ku bauta musu ba dalilin bautar su kenan shi yasa malamai suka kasa soyayya gida-gida soyayya ba iri ɗaya ba ce akwai soyayya da take mahabbatu ibada soyayya ce ta ibada ita ce soyayya da take sa bawa ya kaskantar da kai tare da girmamawa wadda in ta tsaya ta kafa a zuciyar mai so masoyi to za ta sa shi rika kaskantar da kai da ganin girman wanda yake yi wa yake ma wannan soyayya saboda haka zai aikata umarninsa zai guje wa hannunsa ba tare da ya tambaya saboda mai ba ya ce yi kaza kawai ya yi ya bar kaza ya bari to wannan soyayya ce ta ibada Allah subhanahu wata'ala kadai ake ma wannan soyayya ce wasu malamai suna kira al khassa soyayya ta musamman wanda zai yi ma wani irin wannan soyayyar to yana bauta masa ne kamar yadda yake bauta wa Allah saboda haka yayi shirka shirka babba ita ke shirkul mahabba saboda soyayyarsa zai iya yin saban Allah zai iya barin umarnin Allah ya bi nashi zai iya aikata abin da Allah ya hana dan shi ya umarce shi yayi to wannan soyayyar ta zama ta ibada don haka wanda yake yi ma wani irin wannan to yana bautar wani Allah ne akwai soyayya wacce ita a karan kanta ba ibada bace a zatinta a karan kanta ba ibada bace wato kamar soyayyar da zaka yi wa annabawa ko salihan bayi ko siddiƙai da shuhada da salihina da Allah ya ambata ko mutum ya so wasu ayyuka na kwarai kamar sallah azumi zakka da gaskiya da aikin alkhairi wannan soyayyar ita a karan kanta ba za ta zama ibada ba sai idan ya kasance ka yi ta ne saboda soyayyar Allah idan ka so wani dan Allah to wannan soyayya taka ta zama bauta ga Allah wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake ambatar abinda bawa abinda sifofin da bawa in ya sifanta da su to ya zama mumini ce an kuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba al la yuhibbuhu illa lillah ya zama da mutum ya so Allah da manzansa sama da komai san Allah shine al-asr san manzo sallallahu alaihi wa sallama yana faruwa ne saboda daga san Allah Allah subhanahu wataala shi ya zaɓi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fifita shi a cikin halittunsa ya bashi manzanci ya bashi annabci ya wajabta maka ka yi masa da'a ka so shi don haka sai ka so shi ka girmama shi saboda Allah ne ya so shi ya girmama shi ya ce ka girmama shi kaga san nan da kake ya koma zuwa ga san Allah subhanahu wataala haka nan annabawa duka kana son su kana ƙaunar su saboda me saboda Allah ya ce ka so su ka kaunace su duk abin da Allah ya so ka so shi saboda Allah ya so shi to san naka ya koma zuwa ga san Allah subhanahu wata'ala saboda ka san annabi sallallahu alaihi wasallam da san annabawa da san salihai da waliyan Allah na kwarai duk waɗannan duk wannan soyayyar tana ginuwa ne akan san Allah subhanahu wata'ala san Allah shine al'asr shi yasa in dutse ya nuna maka ya ce ka so shi to za ka so dutsen me yasa muke son ka'aba saboda Allah ya nuna mana musota me yasa muke son hajarul aswad har ake turmutsitsi wajen a shafe shi a tsotse shi a yi waye me ya dalili saboda me saboda Allah subhanahu wata'ala ne ya umarce mu yi wannan saboda haka wannan abun muna yi shi ne saboda Allah ya umarce mu al-hajarul yamani da ba a ce shi ai masa haka ba kaga ana yi in ba jahilai ba ai masu ilimi ba sa sun zo kawai za su shafa su wuce amma ba za a rika turere ne a ce sai an tsotsa ba dan ba a ce ka tsotse shi ba da an ce ka tsotse shi shi ma sai ka tsotse shi saboda ka duk abin da Allah zai ce ka yi to in ka yi ka bauta masa duk abin da yau da Allah cewa ku je ku tsotso gauran dutse to ni za mu je mu tsotsa shi ma ya zama wani abu shi ma ya zama wani abu to tun da bai ce ba shikenan yana da a goron dutsensa to shi yasa cewa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum kada ya so shi dan wani sai dan Allah kada ya so shi saboda wato ya so shi ba dan komai ba sai dan Allah to kaga wannan ita ma ta koma mahabba ce wacce ke ibada ga Allah subhanahu wataala idan ka yi ta Allah zai baka lada akwai mahabbatu unsin wa ulfa ka so mutum saboda kun saba kuna zaune tare kamar waɗanda suke zaune suna sana'a iri ɗaya a kasuwa kuka shaƙu ka so shi wannan mahabbata ta uns ce da, da ulfa sabo ne ya sa soyayya ta shiga kamar waɗanda za a haɗu saboda neman ilimi ya haɗa ko saboda fita kasuwanci ya haɗa ko saboda wani dalili ya haɗa to mahabbatu unsun ce da muke yi wa juna soyayya a irinta soyayya ce ta ɗabi'a da Allah yake halittar mutane da ita ba ma mutane ba hatta dabbobi a cikin abin nan Allah yana sa wurin wannan soyayya a cikin su dabba za ka tana son ƴaƴanta ƙanana tana kula da su wanda ita ce mahabbatu shafaqatin wa rahma yadda uba za ka yana son ɗansa yaransa yana tausaya masa yana jin tausayinsa ko ka ji kana tausayawa wani mai rauni ko wani mara lafiya wannan duk ba muhabba ce ta ta'zim ba ba ta girmamawa ba ce ta tausayi ce akwai muhabba ta ijlal da ta'zim amma ba na ibada ba na ɗabi'a kamar ɗa ya girmama ubansa almajiri ya girmama malaminsa habba ce ta girmamawa amma ba girmamawa na ibada ba saboda ba za ta wuce iyakokin da Allah subhanahu ta'ala ya shata mata ba ba za ta kai ga sabawa umarnin Allah saboda ita ba in ta kai ga sabawa umarnin Allah saboda wannan to ta koma mahabba ta ibada akwai mahabba ta wani abu da Allah subhanahu ta'ala ya halicci jikinka da shi kamar san abinci kana san abinci kana san abin sha kana san ka sa tufafi masu kyau kana san ka hau abin hawa mai kyau ka samu gida mai kyau wannan soyayya ce ta ɗabi'a jibilliya ce to irin waɗannan nau'uka na soyayya ana iya wa wani mahaluki ba Allah ba samuwarta a cikin ba ta zama shirka ba ta zama shirka ga Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yana son alewa yana son zuma yana son matansa yana son na Aisha fiye da kowace cikin matansa wannan soyayya ce ta ɗabi'a soyayya ce jibiliya da ubangiji subhanahu ta'ala ya sauraka ashrafu hadhihi al-anwa anwa al-mahabba ita ce ta farko soyayya da bawa zai wa Allah subhanahu A akan wannan soyayyar zai gina dukkan wata soyayya da za ta biyo baya don haka zai so mahbubatillah duk abin da Allah yake so zai so shi zai guje wa duk abin da Allah baya so domin ya ci karo da soyayyar Allah subhanahu wataala duk abin da zai kore wannan soyayyar to ba zai so shi ba shi yasa a cikin wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa an yakraha an ya'uda fil kufri كما يكره أن يقذف وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار sannan ya kyamaci ya ki ya koma cikin kafirci kamar yadda ba zai so a jefa shi wuta ba saboda me saboda kafirci wani abu ne da ya kishiyanci abin da Allah yake so to kaga duk abin da zai kishiyanci abin da masoyinka yake so yana daga cikin kamalar soyayyar ka gare shi ka nisance shi shi yasa in aka ce ga wani abu manzan Allah ce baya so to alama da take nuna kamalar soyayyar ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma ka ki abu a ce ga wani abu annabi yana son shi yana daga cikin kamala ta soyayyar ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka so shi shi yasa ga duk wanda yake ya cika mai son annabi ne sallallahu alaihi wa za ga zuciyarsa na kuna yayin da zai ji an zagi sayyidina abubakar ko an ɓaci sayyidina abubakar da umar ko an taɓa na aisha radiyallahu ta'ala saboda me saboda annabi yana son su an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama wa kafu su. so yace yace yace aisha ce a cikin maza yace ba mahaifinta hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as ya tambaye shi a cikin abin da yace sannan wa sai yace sannan umar kaga wannan yana nuna kenan in har kai masoyinsa ne na hakika kai masoyin manzo Allah ne da gaske to ya kamata ka ji ciwo idan ka ji ana bacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji ana bacin abubakar da umar da na aisha saboda saboda manzo Allah yana son su ashe kaga mutum ya ce shi ba a taɓa waliyansa ba don haka shi baya da matsala da waɗanda suke zagin sabai saboda su ana zaune lafiya da su kaji mutumin da yake zagin sabai lafiya yake zaune da shi ya ce mu baya taba ba sa taba waliyanmu ba sa taba namu a gurinsa abubakar da umar da sauran sabai duk ba waliyan allah ba ne nashi shi kaɗai ne waliyi to kaga mai irin wannan ya buɗi baki ya ce shi masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam a yi shiru a kyale shi ƙarya yake yi duk masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai kare martabar sahabban manzan Allah saboda me saboda wannan shi yake nuna soyayya dan soyayya ka so abinda masoyinka yake so ka guje wa abinda ka ki abinda baya so wannan ita ce kamalar soyayya ita muke wa Allah ita muke wa manzan Allah sallallahu alaihi wa